وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله إلى الدين أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا رانا تا uku kenan yau ko ga watan Ramadan yau mun shiga rana ta uku wannan wata mai albarka wata mai girma watan ‘yantarwa gabarin shiga wuta اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وإباداتنا واجعلنا من المغفورين لهم واجمعنا اللهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تبنى تكين سورة النور هرو يو كما منا تكين سورة أبنا تكين آية تهم سند نوى نيكو سند نوى jiya mun yi 60 daidai da kuma 61 haka ne yau za mu ɗora insha Allahu, kan aya ta 62 mai yiwa mu samu daman kammala sura yau kila ma mu shiga sura ta gaba Allah ya mana muwafaka malan karanta mu je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إلى آخر الآية الكريمة innamal mu'minuna waɗanda suke muminai kawai ma'ana kadai waɗanda suke muminai ba wasu ba ne, saboda aikin inna ma anan asali inna in aka ce inna to harafi ne na ƙarfafawa misali inna allaha tabbas hakika Allah ka ƙarfafawa ne ko ba haka ba inna zaidan sadiqun misali inna yusufa talibun misali wato asali inna takan zo saboda karfafawa amma idan ma ta haɗu da ita suka ce ta kumfuha an amali al-asli ji malaman larabci sai ta taka ma inna birki gabarin aikinta da aka sani na asali sai ta sarrafa inna daga wato karikici na karfafawa da yi masuna fataha zuwa ga wani abin da suke kira al-inhisariya wal qasriya ma'ana sai zamanto abin ya koma an sami wato al-hasr wal qasr innama wato kaɗai, kamar ka ce innama yakhsha min min ibadihi ulama kadai masu tsoron Allah cikin bayansa malamai ne to anan irin wancan ne inna ma zuwan ma sai ta ɗauke ta daga wato wancan aikin ko ka ce ta haɗa biyu ga ƙarfafawa ga kuma tsuke hukunci cikin abinda da wato ya zo bayanta innamal mu'minun kadai waɗanda suke muminai su ne suwa allazina amanu billah su ne waɗanda suka yi imani da Allah allazina ismul mawsul mabni ala al-fath fi mahall raf'i fa'il saboda allazina al-mawsul ne amanu kuma ka ce labarinsa waɗanda kadai suke mumine su ne waɗannan da amanu billahi suka yi imani da Allah wa rasulihi da kuma manzonsa menene imani imani shine jigo kuma kashin baya babu shi an rasa komai kuma imani a ɗabi'arsa da nature ɗinsa yana samun wakilci a ɓarayi uku dole zuciya ta ƙudurta harshe ya furta gaba ta yi aiki ko ba haka ba daga suke cewa al'imanu ma waƙara fil janan wa nataka bihi lisan wa saddaqathul arkan malamai kenan rahmatullahi alaihi imani abin da ya tabbata a zuci kwaɗan harshe ya furta shi kuma gaba ta gaskata shi misali inda mutum zai shekara shekaru dubu na kwankwan bilo yana cewa shi fa yadda azumi wajibi ne amma bai taɓa azumi ba ko na jin yardan da ya yi za ta yi masa amfani ya ce har a zuci azumi wajibi ne kenan a zuci ya yadda a baki ma ya faɗa sai dai kash bai taɓa yi ba kuma ce ba zai yi ba sai mu ce biyun can da ka faɗa shirme ne dole ne ko ka yarda a zuci to kuma dole ka furta a baki kuma dole ka yi aiki a gani imani kenan zuciya ta ƙudurta harshe ya furta gaba ta aiwatar ba haka ba ne Yau ko kai ne kana da ɗa yace baba na da kai ne ubana to shikenan zo in aike ka kasuwa sai ce a to nan daya ai ba za a je ba ya zamanto kuma kullum haka yake maka to ko kai baka faɗa ba wani zai fara tuhumar gaskiyar da a wasa ta kasancewarsa ɗa gare ka kai kuma uba gare shi alaisa zalika ka zalik bala aina wannan misali ne kawai amma walillahi almasalul a'la da haka Allah ta'ala yake cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wanda suka yi imani da Allah da kuma manzansa ba wannan kadai ba wa idza kanu ala amrin jami'in lam yadhhabu idan kuma suka kasance ma'ahu tare da shi wannan hu lamirin wannan hakurin lamirin wane ne lamirin manzon Allah ne me taƙaririnsa sa sai ka ce wa idza kanu ma'ar rasuli ko to amma sai ga lamiri wannan hakuri sai ya wakilci sunan manzon Allah shi yasa ibnu malik rahmatullahi alaihi cikin alfiya yake cewa suna kan kasance ginanne saboda alaƙa da harafi yace walismu min mu'rabun wa mabni li shabahin min al-hurufi mudni كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا ابن مالك كنا معنى suna yakan sami alaƙa da harafi ya kasance mabani saboda alaka suna da harafi domin shi harafi kullum mabani ne ko ko ba haka ba yace wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana inji dai ibn malik harafi kulli ginanne ma'ana anan yana cewa الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا أي المؤمنون معه أي مع الرسول كنا إذا سكا كفن تتارد من ذن الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أمر جامع إن سنا تارد شيء كان وانا الأمر جممه الإمام الدام غاني أتكن aluju wan nazair yace kalmar amr al'amru kan zo a qur'ani a bisa ma'ana ɗaiɗai har goma sha shida <laughs> babu lokaci mu bi ta kansu dan sai cinye mana lokacin tafsirin ko amma duk ya koro su yana daga cikin bangaren ilimin tafsiri ilimin kalma ta yi kama da juna ko misali ka ɗauki kalmar sa'a sa'a takan zuwa qur'ani ya zama tana nufin kiyama kuma sa'a takan zuwa qur'ani amma kuma ya zama tana nufin lokaci kawai misali wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'atin kadhalika kanu yufakun kaga ai sa'a da sa'a yace lokacin da sa'a za ta tsaya masu laifi criminals za su ɗauka ba su zauna a rayuwar duniya ba sai sa'a a ah, sa'a sa'a na fata an gane ko Sadaka wannan ilimin da zai ce da kai kalma kaza ta zo da ma'anoni kaza shi ma bangaren ilimin tafsiri ana kiransa ilmul wujuh wal nadha'ir misali akwai na addama gani haka kuma tunda misali nake bugawa ilmul qira'at sanin hanyoyi na karatun qur'ani shi ma ilimin tafsiri ka ɗauka cikin fatiha wani malamin ya ruwaito maliki yawmiddin wani kuma ya ruwaito mai maliki yawmiddin tafsiri maliki da maliki kusan abu ɗaya ne amma da bambanci misali wane ne ya ruwaito maliki yawmiddin ya jama'a ba tambayar ku ai kusan budun duyanci nan mutanen afirka ta yamma mun taso ne muna karatu da rawai imam warsh usman ibn sa'id al-masri warsh shike da wannan ruwayar ku warsh mutum ina ne mutumin egypt to a ruwayarsa mun taso muna karanta malik yawmiddin amma imam hafs maliki yawmiddin cikin manyan limaman da suka ruwaito mana karatun qur'ani kaji al-imamu shatibi yana yabon su yana jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqalul qur'ana azban wa salsala Allah ya saka ma limaman nan manyan malamai da suka ciro mana karatun qur'ani azban mai daɗin ji gardaɗe salsalan yana zuba dish bayan dish sai zuciya ta naso a dalilin karatu yani to kaga shi can ya ce maliki wani ya ce maliki sai malamai suka ce kaga maliki sarki to Allah shi ne sarkin ranar tashin kiyama ina ba ku misali saboda munasaba saboda kalma amrin da ya faɗa maliki kuwa mai mallaka a iya samun maliki amma gairu maliki it's possible mutum ya zama sarki ne malik amma ba maliki ba ne yanzu misali malikatu birtaniya sarauniyar ingila ai mai sarauta ce amma tana mallakan kaduna misali kenan kad yakunu malikun ghaira malikin to kuma kan iya kasancewa maliku domin ai anta maliku qalan suwatin ai kai kana mallakar hularka amma kai sarki ne to ka kalli hikimar qira'a sai wacce ruwaya ta zo da maliki wannan ta zo da maliki duk aka tara ma Allah ta'ala saboda cikar isa ashe ka shi ma wannan fili ne wanda ke taimaka ma ilimin tafsiri sannan misali ka sake ɗauka wani misali dan an ce wa bil misal yattadihu al maqal ta hanyar buga misali magana ke fitowa karara a cikin suratul insan ko suratul dahari ai mun karanta ko cewa me wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wannan ruwaya kenan wata ruwaya wa malikan kabira in ka ga yan aljanna a wannan lokacin Allah ka samu dace kai Allah ya ce za ka ga mulki da isa wata ruwayar wa malika ma duk waɗannan suna taimakawa wajen mai wato kai agaji wajen fayyace mai Allah ta'ala ke nufi a cikin wannan littafi na shi wato dan shi ne ma'anar tafsiri bayyana muradi da makasudin da yasa Allah saukar da Qur'an shi tafsiri mafi tsadarsa kuma mun ce fassara Qur'ani da Qur'ani fassara Qur'ani da bayanin wanda Allah ya bashi lasisin fassara Qur'ani annabi Muhammad da kuma fassara qur'ani da bayanan almajiran da suka zauna gaban manzon Allah suka kwankwada daga kogi gardadde na ilimi wanda babu dagula a cikinsa kenan duk wanda zai zo baya in yana son shi da lafiya ya je dauko tafsiri daga wancan makaranta wadda ba ta bukatar gada-gada da kujuba-kujuba mara'ayi da kwakwalwarka da tunaninka wallahi baya kai ainihin wato da daci baya kuma fitar da wai jaki daga duma suke cewa ko menene daga duma wannan aya kenan innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin wannan sune kadai mu'minai wanda suka yi imani da Allah da manzo in suna tare da manzo Allah kan wani al'amari jami'in haɗaɗɗai to lam yazhabu ba sa tafiya su bar manzon Allah sam suna tare da shi in za su tafi to hatta yasta'zinuhu ko har sai sun nemi izininsa hatta yasta'zinuhu wannan hudin lamirin wane ne madalla ai hatta yasta'zinu ar-rasul kenan ko wato kenan idan Allah na cewa muminai na gaskiya su ne waɗannan in suna tare da manzon Allah a gun wani taro ko gun wani aiki to ba sa barin wani sai sun nemi zai daga manzon Allah wannan ana nuna maka tsari da ladabi shi yasa ibnu kasir ke cewa wa hadha aidan adabun arshada Allahu ibadahu almu'minina ilai wannan shi ma wani irin adab ne ethic ko kace etiquette tsari na rayuwa da Allah ya shirin da bayansa a kai an gane ma'ana yadda Allah ce su nemi izini wajen shigowa to kuma in suka tashi barin manzo Allah su nemi izini wajen tashi shi yasa ibn kathir ya koro ruwaya don ya karanta wannan magana yace qala ابو داود السجستاني حدثنا احمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل عن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم da فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة Subhanallah. الله يعني na cewa idan ɗayanku ya zo majalisi kafin ya zauna to ya sallama kuma idan yana son ya tashi ya tafi ya sallama sai ce ta farkon ya ba tafi ta bayan ba ina fata an gane ko wannan hadisi turmidi ya rawaito shi da annasa'i har yana cewa hasanun ne inji imamu turmidi ma'ana dai in suka tashi tafiya sai su nemi izini to kafin mu ci gaba wato al-imam suyuti cikin asbabun nuzul ya koro dalilin saukar ita kanta wannan aya ga inda yake bayani yake cewa a takaice zan koro ba sai na koro larabcin da tsayo saboda mu sami damar kila kammala sura yau insha Allah ta'ala suratul nur yake cewa lokacin da korai shawa kuma ku yi hakuri zan tambaye ku dan na gaya muku ne majalisin karatu gun tafsiri na kan yi na kan yi tambaya yawa na ka dan yi tafiya aka dan yi sukuwa sai a dan tsaya a sarara kuma a yi tambaya shin ajiyar nan an zuba ma bokitin karfe ne ruwa ko kwando aka zuba ma ruwa kuma na tabbata bokatan karfe ne anan ba kwando bane insha Allah ko rariya eh, domin yawanci mu sai ka iska a majalisin karatu kawai saurare ne yani muna da sakafa ta saurari wani ma kamar da na sha faɗa yana sauraron yana bacci nan yi kabbara ya ce Allahu akbar mai malam ya ce an gane ko to amma abu ne muhimmin gaske yani abinda aka faɗa kaddara tun daga lokacin da muka fara tafsirin wannan shekara misali ai mun yi muqaddima ina tambaye ka me aka faɗa muqaddima kamata ka rike amma ai karatu kawai a majalisi ka zauna ka tashi baka da jota baka rubuta ba wannan ba da karatu ba Ina daga cikin abin da ke sa mutum ya more majalisin karatu bayan ya zo ya yi ladabi ya kiyaye yana da jota ya ji bayani na ilimi maza maza ka rubuta ragon layyanka in baka son ya gudu sai kai masa da baibayi ko to karatu yana bukatar da baibayi don ku sani inda ba a rubuta ba za mu karanta to to dan me za mu zo ko sai da mu dinga yi shiru kawai rubutu ake ibn asakir rahmatullahi alaihi ka je ka ga tarihu dimashq mujalladi 80 80 volumes ya rubuta wallahi sai ka gurata ka ce ah suna bacci suna bacci suna ci suna ci iyalai suna ba su lokacin su amma duk da haka suka samu lokacin rubutu mu mu karanta kawai ya zama jidali sai kuskus kuskus da surutu da gulma da kunji kunji ni na ga wani yana kauri me ya faru ne ni na ga yara ne ina wanka da me ya faru ya ban billahi iya ba sun na gaya muku ne yana daga cikin please ladabin zama a majalisin karatu a dinga rubuta ana jotin din fa'ida abu ne muhimmin gaske kuma na kan yi tambaya al-imam suyuti lokacin da yake bayanin dalilin wannan aya ta 62 da malam ya karanto mana yace lokacin da aka yi yakin al-ahzab to tambaya za ta zo a wata shekara ne aka yi yakin ahzab kuma in ka so ka ce yakin al-ahzab ana kiransa da wani suna kuma yakin khandak baya halatta a ce tarihinmu na musulunci mai wasa da shi a lokacin da muke kokarin gane ainihin wane ne ya fara zuwa afirka mongo park ko wane ne ko clapperton ko captain outney muna haddacewa cikin history muna haddace theorist na sociologist saboda za mu yi jarabawa muna bukatar kwali ko amma sai a waye gari mu iliminmu muna wasa mu haddacewa to lokacin da aka yi yakin handak shi kenan sai kabilar ƙorishawa suka yi dandazo da magamami suka yi balbela suka taho sai suka sauka a wata rijiya kusa da madiya kusa da rijiyar roma an gane ko su a lokacin shine abu sufiya ita kuma kabilar ghatafan su ma sai suka taho suka sauka a wani wuri da ake kira wato nu'ma kusa da ainihin uhud kenan kaga sun sa musulmi a tsakiya waɗannan suna kusa da ainihin bin ruma waɗancan kusa da ina ainihin uhud kenan sun sa musulmi sun musu zobe kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yana madina a lokacin sai labari ya je mai ai fa kaji kaji ya manzo kafirai fa sun kuma kun san yakin khandak an yi ne bayan yakin uhud ko bayan an yi badar an yi uhud akai khandak khandak shekara ta nawa shekara ta biyar suka zo kuma fitowa suka yi da mazansu da matansu suna kirari suna duk wani namiji zai ja da baya matarsa ta rabu da shi kuma ya bar abokin yake har ya mutu ka in mutum zai juya in ya ga matarsa baya to sai sai sai jaruntaka kawai ta karfin hali ba ko dan yayi da misali saboda ka suka tafi to da labari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama to fa shine Salman al-Farisi Salman al ya ba shi shawara ce ya manzon Allah mu a kasar mu Farisa in za mu yaƙi mukan gina danga shine ditch the battle of ditch mukan yi badala don mu hana dawakan abokanan gaba iya tsallakowa sai ce in wannan lamarin ba wahayi ba ne ya rasulullah mu gina na ga muku dalilin saukar ainihin ayan ne Wannan malamai suka ambata saboda shi ma yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen fayyace tafsiri sanin asbabun nusul dangane da awisa ce asbabun nusul amma dangane da hadisa ce ne asbabun wurud ta ce warada hadha hadith bi kaza amma aya ta ce nazalat hadisi a ce warada shine asbabul wurud da asbabul nuzul waɗannan nau'uka ne na ilimi guda biyu da ke kai ɗauki da kuma ainihin agaji wajen fayyace manufar littafin Allah azza wa jal Allah ka azuta mu fahimtar littafin kayan da kake so tayyib saboda haka sai aka fara aiki wurjanjan to a lokacin da ake aikin ne lokacin da ake gina wannan dangalin an gane sai wasu munafukai suka fara kasa a gwiwa suna ja da baya sai mutum in ya duba ya gaban sai gudu amma sai na umar Allah kara masa da aka ce yana da uzuri sai ce ya rasulullah na da uzuri kaza tuka annabi masa izini to kan waɗannan ne Allah ce ab waɗancan da suka yi da'awar sun yi imani ana aiki za a kare madina daga farmaki na kafirai su gudu suka barka ba mu ne bane sai Allah sauka da wannan aya yace innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yaskaji bil sukar aya kuma wannan bayani ne mai karfi dalili wanda yake nagartacce wanda ainihin ah, mabota ilimi sun ambata to kaga nan ashe an kore imani ga wanda zai tafi bar annabi to shin ana nufin idan suna tare da annabi lokacin yana raye ne sai malamai suka ce a'a al'amarin nan haɗaɗɗe iri biyu ne ko dai ana wani aiki su tsaya tare da annabi kar su fita to ayar tana aiki har ga mutanen yau idan ga karantar da annabi ya bari fitacciya kowa ya gane ta to shi ma amrin ne jami'in ai al'amari ne haɗaɗɗe in ka tafi kabar wannan ka tafi yawo da kwakwalwa ka wata duniya daban to akwai tuhuma a cikin imaninka dan ka sani ka dauki misali mutumin da saboda in ka ci wannan aya ai ta sauko ne a can to kana nufin qur'anin littafin jiya ne qur'anin littafin jiya ne of course kuma littafin yau ne kuma littafin gobe ne kuma littafin har Allah ya gaje kasashe da haka malamai ke cewa me al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab a har kullum ana la'akari da ganewar lafazin qur'ani ne ba wai ana la'akari da wato a tsuke sakon qur'ani cikin dalilin da dan shi ya sauko bane kenan in ka ce wannan ta sauko ne akan munafikan madina to ina munafikan najeriya to ta sauko ne akan barayin farko ina barayin yau to kuma kenan sai ka ce ai alladina amanu ana nufin sahabbai ne ina alladina amanu na yau amma dan ka san hukuncin qur'ani ya game ma kowane lokaci kuma komai akwai a qur'ani wai wani bature ne ya samu na malami ce to malam kun ce komai akwai a qur'ani sai ce eh ce to ya ake yin burodi a qur'ani sai ce a ashe fi komai sauki sai ya kama hannun shi ya je gum mai gidan biredi bakri kenan ko ce da Allah beka da Allah mai biredi ya ake yin biredi ne ce ai kaji kaji to kaji ko saboda ai Allah ce fasalu ahlal zikiri. <laughs> in kuntum la ta'lamun mai biredi anan shine ahlul zikir ai dai gaskiya ne kenan babu wani abu da zaka ce in baka sani ba Allah ce ka tambaya halas kenan za mu gaya ma duniya cewa akwai komai a Qur'ani daga ciki ma har an ce mu je mu koyan ba mu sani ba arabtum tayyib saboda haka kenan duk wanda ya bar wani alanzan Allah ke kai shi ma ya bar amrin jami'in al-imam rahmatullahi alayhi a cikin littafin na nashi mai suna miftahul janna fi ihtijaj bis sunnah ma'ana mabudin aljanna ga duk wanda ke son ya kafa hujja da sunna ya koro waye masu yawa daga ciki an tambayi imamu na malik Allah ji kan Imam Malik rahmatullahi alaihi wa radiyallahu an Imam Daril Hijra saboda girmama manzon Allah har ka kai Maliku baya karanta hadisi akan kujera sauka kasa yake har ta kai baya ma yarda ya hau doki ko wata dabba ya ta kai ce ni in hau bayan dabbar da za ta taka jikin da ke dauke kasar da take ɗauke da jiki mafi tsarki kamar da abin zaɓa ya nuna to shi da har aka tambaye shi akan wata fatawa sai ce eh Allah ya ce annabi ya ce aka ce to kai kuma ba ce ah, ni kuma ni kuma da ni kuma so in ce da ku Allah da manzo ku ce ni shafi imahirin irin wannan magana din kasance da ko Allah da annabi ku tambaye ne sai ce kun ga fito daga coci ne yace kun ga da janjami ne haka yace saboda janjami a da rashin yan bid'a ne ai haka fita daga coci haka mu magabata suka faɗa in ce da ku annabi ku ce kuna neman ra'ayina da'u kullu qawlin inda qawli muhammad fama aminun fi dinihi kal mukhatiri jalsa da cikin shiriniyarsa dan magana an ta zo mai kyau sai ka ɗauka inda aka samu bankora kuma sai ka aje ta kenan magana ta kare saboda haka ya jama'a yace baya halatta su fita su bar kenan in aka ce da kai ga sunna ta tabbata to shi ma amrin ne jami'in ai misali annabi ya karantar da mu a sunna sallah sau nawa ake a rana to in kai so shi da kafita amri kafita ka bar musulmi kin misali azumin da duk musulmi za su yi na wata guda a shekara a wani wata ne in ka ce to a bar ramadan a koma a yau a watan zulhijja ka bar amrin jami'an kenan ko mu gane bane in in matakka ta haihu da Allah mai kamata ka yanka ne na'am to sai ka samu katoto jimina ka yanka ka shira suna kenan sai mu ce ka bar amrin jami'in da annabi ya karantar ko kuma ce ka yanka rago amma ka ce washe garin da aka haihu za a yanka duk abin da fa manzon Allah ya daura al'umma akai duk wanda ya dalilin kawo tunanin da ra'ayinsa to shine fa asalin janyen musulmi fitina dole mu haƙura kan me annabi ya karantar da mu saboda in ilimi ne zai baka sabon abu ba kai annabi ilimi ba ba kai ba ba kuma za a kai ba to ka bari abin da ya ishi annabi da sabai kai ma ya shi kamar har a tsaya gaban Allah lami lafiya in ba haka ba sai a samu matsala saboda ka Allah na cewa kadai muminai su ne kaza kaza kaza ga asalin saukar aya din amma karka ce ba ta aiki tana aiki yau na ba ku misali lam yazhabu ba za su tafi su bar annabi ba akan wannan abin da ake al'amari haɗaɗɗe hatta ya sta'azinuhu har sai sun nemi izininsa hatta tana fa'idantar da wani abu ne da suke cewa gaya har sun nemi لا تجعلوا أمر الله فتنة يصيب بينكم dangane da دنجني saukar ita yace akhraj ya abul qasim kan musulunci suka ce ya ma yace la taj'alu du'a abinan mace cewa kamar kira ko addu'a ce ordinary shi sanka ko ya abul qasim a'a Allah ce kar ku mayar da kiran manzon Allah yanda kuke kiran kanku sallallahu alaihi wasallam da haka ibnu kasir ke cewa fa kulluhu min babil adab fi mukhatabati an-nabi sallallahu alaihi wal kalam ma'ahu wa indahu kama umiru bi taqdim as-sadaqati qabla muna jatihi wannan ladabi ne da Allah ya karantar da sahabbai in suka tashi kiran sunan kiran manzon su sakaya kasu ya Muhammad kasu ya baban kasin kasu ya kai dan abdullahi kasu ce ya jikan abdulmuttalib mm, mm. sai dai su saya su ya annabin Allah ya manzon Allah kamar yadda aka umarce su su bayar da sadaka kafin su gana da shi a wato kamar da ya zo a cikin wata sura na an gane ko saboda haka Allah ma da kanshi ai kaga bai taba cewa ya Muhammad ba ka binciko ne gaba daya daga bakarar hannasi maka tagardawa mu yan uwa masu girma ina ne inda Allah ya ce ya Muhammad gaba da gaba bincika da kyau a Qur'ani babu qur'ani Allah ya kira sunan manzon Allah Muhammad a fili karara a wuri hudu amma shi ma nan ba kira yake gaba da gaba ba labari yake bayarwa dan Allah mutum ya koro mana wurin kawo mana wuri na farko wama Muhammadun illa rasul وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. بارك الله فيك. ولي فرقوا كنا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محل الشاهد أتكين سورة أوكو آل إمران الله يتي محمد صلى الله عليه وسلم يا أبي كسن تيبا منظوني manzanni sun wuce gabaninsa to anan sunan Muhammad ya fito karara ko amma gaba da gaba Allah na masa magana ne gaba da gaba ko labari yake bayarwa da dama abin da muke cewa in dai gaba da gaba ne Allah sa ya sunan shi yake amma inda sunan Muhammad ya zo amma yana ba da labari wuri hudu ne wuri na farko kenan kun ji an karanto ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين wa kana Allah bi kulli shin alim sura 33 sura ahzab Allah ya ce annabi Muhammadu ba baban ɗaya daga cikin mazajenku bane nan kuma saboda ya rugurguza wata aƙida ne da ake kira attabanni ko adoption da larabawa ke yi abinda muke nema a wurin kaga nan ma ya labari yake bayarwa ko ba shirin sai gaba da gaba ba wuri na biyu kenan ka wuri na uku والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم to kaga wannan shine wuri na uku sura mai lamba 47 sura ita kanta sura masuratu ne suratu muhammad ko suratul qital yace wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaq min rabbihim kaffara an sayi'atihim wa aslaha kaga nan sai yace waɗanda suka imani suka aiki na gari suka imani da abinda aka saukar wa muhammad shi ma nan labari yake ba kai ba gaba wuri nawa kenan صوت الفتح محمد رسول الله waɗannan sune ne wurare guda hudu kwata inda sunan manzon Allah ya fito karara amma duk sauran inda zai kira shi sai ya saya ya ayyuhar rasuli balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas إن الله لا يهدي القوم الكافرين شكل المائدة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك هذا يا محمد با. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر حظوا أقرش ليكم إيه؟ يا أيها المزمي تو الله da kanshi baya يا محمد Muhammad to يا محمد mai duka ya tumbama shi shi yasa mai da'awar wai yana son annabi yana waka ya muhammadu ka kula da ni jahili ne wallahi wallahi bai san Allah ba wallahi bai san Allah ba da ya san kimar manzon Allah da bai kama sunan annabi karra Allah da kansa ya sa sunan shi kaga ba kana sakin baki ya Muhammad ka kula da ni a cikin masoya ka sa da wai kana son annabi bari ya so kamata mu Allah annabi ya fi karfin wasa ba. Allah da kanshi ya saya sunan shi kuma ya yace la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da Allah ya saya kai ka bayyana ina magana son annabi sallallahu alaihi wasallam كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له ta Allah ce. kar ku mayar da sunan an la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ne ba'd ko mu sake mu wancan magana kaga idan ka ce ya Muhammadu ka kula da ni wato akwai hatsari cikin aqida cikin wannan magana farko rashin ladabi ga manzo Allah na biyu ka kula da ni kulawa da kai aikin Allah ne ba aikin manzo Allah bane akwai matsala ta akida a wurin shi yasa ba halatta ka faɗi magana sai ka sani ba malam yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fi ko wani ake karkai ko waka za kai me me hukunci tuku saboda idan ka ce ka kula da ni kaga tun daga lokacin da aka tsarta ruwan ka a cikin mahaifiyarka aka fara kulawa da kai to aikin waye wurin preservation ɗinka masana biology sun ce jariri yana cin abinci daga umbilical cord misali to shi kenan wa yake da abinci huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha haka Allah ce Allah ne wanda yusawwirukum yake suranta ku cikin mahaifa yanda yake so huwa yace ko ku ko da qur'ani in ka ji Allah na cewa inna ko nahanu wallahi ba cikin tauhidi bane in aka zo tauhidi shi kadai yake kiran a azza wajal misali inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu wannan ba ba ba ba tauhidi bane ai amma ne wa nan dan ka san sirrin kuma dan haka ya jama'a cewa a kula da kai dan uwa mai girma kulawa da kai aikin Allah ne Allah ya ji kan al-Imam Ibn al-Qayyim inda yake cewa لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تفريق ولا من غير تمييز ولا فرقان الله نادى حقي باورsa annabi Muhammad yana da haƙƙi haƙoƙi ne da sarka ya cakuɗe saboda haka wannan ƙarin haske ne dangane da wannan aya ibn kasir Allah ya rahamshe shi a cikin ɗabi'arsa idan ya koro aya to sai ya koro waɗanda suke da alaƙa da ita an gane ko misali Allah ta'ala yana cewa a cikin sautin hujurat aya ta da tun daga aya ta biyu zuwa ta biyar ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضه لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم مين إيه؟ لا تشعرون سيتي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خير لهم والله مين إيه؟ غفور رحيم لا ربان يسكت زوز يسكت يا محمد اخرج الينا نريد ان نسألك ka fito ya muhammad Allah ce ba ku da hankali sai ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun ta gare sahabbai in suna gaban manzon Allah sai kamar tsuntsuwa ne akan su al-imamu ayyub as-sikhtiyani in an kira manzon Allah sai ga ya girgiza idanun sai kada saboda sanin sanin wa aka kira girmamawa kawai amma don da haka ba su allanta shi saboda ba a yadda da haka ba ibn kan yana cewa wallahi da manzo ya yadda mu masa sujuda sai mu masa amma ina as-sujudu lillahi rabbil alamin hakikanin soyayya ta tsaye da annabin ya tsayar da kai wallahi nasiha muke mu junan mu saboda muna tunkarar dogon tafiya ce a gaban mu ila al-akhirah mutuwa na nan wankan gawa na nan na jiran ziyartar ɗakin turbaya na nan inda za a yi bankwana da dangi da yan uwa da masoya har ma makiyar kiya ta ƙarin aka ce an mutu to lokacin da haƙarƙari zai ci karo da ƙasa shi ne muke tunanin wannan lokacin da wani irin guzuri za mu tadda Allah za mu yi Allah Allah ka rufa asirin Allah ka mana muwafaka to ranka ya kamata a shiga taitayi a kiyaye to ibnu kathir ya koro waɗannan abubuwa yani alaƙar waccan aya da wannan du'a تجعلوا bai الرسول بينكم ba بعضكم ba. na biyu na gaya muku cewa ma'anan du'a kar ku kar kar ku dauka addu'ar manzo irin ta ku addu'ar ne na fata an gane ko mana ku kiyayi kada muku bukar addu'a sannan kuma ku je ku halaka ai kaga lokacin da zulhuwaisir tamimi ya faɗi mummunan magana a gaban manzon Allah ne Allah sai ya masa addu'a qul ya billah annabi ya rabu sallallahu alaihi wasallam yan dukiya dirhami sai ce ya muhammad ijil kai kai adalci ni kake son yi adalci sai ce hibtu wa khasirtu illa al-adl in ban yi adalci ba yana tabi ai ni kuma a wata ruwaya sai aka ce annabi ce da shi hibta wa khasirta illa al-adl illa al in ban adalci ba sai Allah kan Musa jama'arsa ta cuce shi da abin da ya fi wannan abin da aka yi min fasabar yin hakuri amma sai ce kun ga wannan kun ga wannan daga babansa za a samu waɗanda za su fito suna karanta ƙur'ani karatunsu zai fi naku in suna sallah za ku raina sallar ku in suna sallah amma suna saurin ficewa daga musulunci yadda kibiya take saurin ficewa daga dabba in an cilla kibiya ɗin su ne alhawarij da suke kafirta mutum ba da dalili ba shi sa manhajin ahlus sunna ba ka kafirta mutane wani kafiri wani kafiri a'udhu billah wai ba ka wannan dama abinda ka'idar sunna take nunawa in ka ga mutum yi abu wanda yake misali in kafirci ne to ka ce abu kaza ba kafirci ne amma wasu mutum yana sallah sau biyar yana kalmasa za ka ce kafiri wannan babban magana ce ka bari har sai aikinsa ya fassara shi kafir ne shi da kashi sai dai aikin za ka ce abu kaza kafirci ne a kiyaye wannan shi ne malamai ke kira a tausif wa ta'yin sai an rarrabe yawanci ana cakuɗe ana samun mushkila a cikin da'awa yanzu sani mutum ya zo ya abu wanda yake kafirci ne zai sani ba sai ka ce ka kafiri ne saboda kafircin abu ne mai sauki ka fitar da musulmi daga musulunci ka ce ba jinin sa ya rada kenan ka ce matarsa ba ta sako babbar magana ce saboda ka ahalu suna suna da manhaji kallon aiki suke yi wani abu kaza kafirci ne ce wallahi ban sani ba ne. to kaga ashe bai sani ba ne, kai kuma ka kai shi Ba baka masa wa'azin ba ita kuma kalma ka ce wannan kafiri kalmar sai ta yi yawo ta nemi in za ta shiga in ta rasa sai ta dawo kan wanda ya faɗa to kawar jawa ke da wannan a lokaci guda kuma ahlu sunna ba sa kyale ainihin shirme da bid'o'i kowa ya fake da ce to ai ba a kafirta mutum mutum ya abu na fasikanci da dutse ya fake da ai ku a a'a sai ce abu kaza kafirci ne ka kiyaye in yaƙi sai hukumar musulunci tabbatar masa da kafirci ka'ida ke kai kuma da ka gamsu cewa lallai abin da ya fita daga musulunci sai ka zo matakin da kake gani ya dace saboda addinin ai ba a rahaba ne so matsala ce da ke bukatar karatu sosai da kuma fahimtar matsala yadda magabatan da suka fi mu alkhairi wato fahimta suka fahimta Allah ya ƙara gane da mu za mu iya kammala sura yau kuwa na'am lokaci yayi bayyi to bari mu kai karshen ko mun kai karshe ne to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ne قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواء Allah ya san waɗanda suke sulalewa ya tasallalu kaga daga nan bahaushe ya samu sulalewa ashe ashe larabci ne kalmar shi ka san bahaushen kaɗan aro ne in yaro baya mai da kuma an ce almuhajir ya ce almajiri yi an ce allahu ya ce allo an ce fabal ma'u ya ce fadama an ce almakasu ya ce almakashi kuma halin gome da balaraba kalmasu su ba yana ko haka ba da haka ne aka ce kashi saba'in da biyar ko tamanin ne ma na larabci eh, na hausa ko larabci ne kusan ni a sani na in banda yaren kiswahili da ke afirka ta gabas ban ji akwai yaran da ke da jarin kalmomin larabci irin hausa yana shi sabon abin kunya ne a ce ba shi baya larabci gaskiya abin kunya ne ko inda ya larabci ya da larab hausa wallahi ina ne sharabtul mashaqqata wa yana sha wahala ko shirin mashaqqata a'udhu abubuwan da Allah ta'ala ke cewa قد يعلم الله الذين يتسلل من كل واضع وأن سكي تسللي سكي أين سلالي وسنا برن كأيدي يا من ذن الله الله يسنسو ما لم تفسيري سكتي هم المنافقون منافقين كنا in suka zo inda ake aiki musamman lokacin yakin khandak sai su faki idanun mutane su gudu to duk mutumin da yake da tsoron Allah yake da fahimtar addini idan wani abu na alkhairi na daga addini ya taso ba ka ja da baya ka auna gudunmuwarka ga addini ka tambayi zuciyarka in ne wani abu na neman duniya za ka je ka zauna ko bacci ba ka yi ba ka gajiya amma aiki na taimaka ma islam in ya zo ka dinga jin kasala duka ji ka kosa to da matsala cikin imani kwarai ai ko mutum ne ya sa karatun qur'ani sai shi kai duk abin kamar abin ya dame shi amma inda zai sa kira sai jibril taba gajiya ba wanda matsala cikin imani wallahi wannan mizani ne na gane imanin mutum imani yana mutuwa wallahi kuma yana habaka Allah ka habaka imanin saboda Allah ya san waɗanda suke sallalewa wato ainihin suna barin ka ya rasulullah a liwaza saboda kaucewa don neman gun mafaka da kuma barin hanya an gane ko ah, suka ce kuma ainihin alluwa da ainihin saf wanda suke botsarewa suke sulalewa da barin ainihin sahu to Allah ya san su wasu kuma suka ce liwa ba khilafa saboda tsabar saba manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم lallai lallai waɗanda suke saba umarnin manzon Allah wallahi su shiga taitayen su na farko ita wannan fa fa'un ce ta sababi sababiyya ko kace ta aqidiyya bayan duk wannan fal to a dalilin abin da ya gabata waɗanda suke saba umarnin manzon Allah fal wannan allamu wato linnahi ce lallai su shiga taitayen su asali ya kamata ya kasance a mata dauri amma sai aka yi mata wato kasara eh, saboda tsoron ilkar sakinai waɗanda suke saba umarnin mazan Allah suke su ga taitayin su an gane ko sai ce ne waɗanda suke eh, kada ainihin wata fitina ta same su an tusibahum fitina, masu saba umarnin mazan Allah su shiga taitayin su kada wata fitina ta same su a zuci mabuta ilimi suka ce abin da ake nufi da fitina shine azzair ko dai kafirci ko munafici ko kuma bid'a a'udhu billah ita ce fitina a ce annabi ya ce ka ringa kame kame to akwai ɗayan abu uku in mutum bai mai da hankali ba sai kafirci shiga zuciya ko munafinci ko bid'a haka ibn kasir ya koro suka ce ma'anar fitina kenan annabi ya ce kaza ka ringa ganin bai dace ba ko ko a ai malami na da abin da ce ko ko ni da abin da na fahimta a to ta yaya Allah zai aiko annabin su ya sha wannan wahala kai kuma ka ce kana da ra'ayin naka to sai Allah ce waɗanda suke saba umarninsa a hirdin su shiga taitayin su a kada wata fitina ta same su ko azaba wadda take mai radadi na'udhu bika Allahumma min al-fitnati wa min al-azabi wa nas'aluka ya rabbana أن تنصرنا على اتباع الحق وفهم الحق إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كنا جي كل من أتباع ba وين wayannan tambayoyi wannan شيء turanci بتاع rubuta we are free in the room two of us muslims and the third person is a non-Muslim. We cook together and eat from the same pot and he even cooks for us to eat at times. Please, is this allowed Islamically? Nina Qara, especially in this Ramadan period. Only if you are somebody cooking for you, being a non-Muslim, there is no harm in eating from what another muslim has cooked for you. The only thing is that you have to be extra careful in making sure the food so cooked is pure and the utensils used are as well pure. Because being a Muslim, you have to be careful. But preferably, allow a Muslim to do that kind of exercise for you. Somebody you can rely upon, somebody reliable but if you're talking about legality, legitimacy, it is legal, legitimate, lawful, licit to eat from the cooking of a non-Muslim. And we are saying be extra careful in the sense that he may cook something you don't even know of being unlawful for you in your absence, for example. And especially as the brother puts it in this holy month of Ramadan, So in an effort to escape from this nasty eventuality, you make sure the cooking is carried out by a Muslim. That is more preferable. But legality, it is legal and it is legitimate. Wallahu Now, kafin mu ci gaba ga abin da dama na so in mukaddima da shi wato lakta da muka saba yi kowane shekara Ramadan shine wannan shekarar insha Allah da mu kare za mu daɗe wannan lacca ɗin wato na goma sha ɗin shi kenan wanda aka wa take da turanci kuma za a yi islamic solution to the global economic meltdown wanda babban gwamnan central bank malam sanusi lami sanusi shi zai ba da wannan lacca sannan kuma wanda za su discussion wannan lecture din su ne malamin mu malam Muhammad bin Usman yana ciki sannan kuma Alhaji Falal Bello MD na Unity Bank suna ciki wanda za su yi karatu a wannan wurin ranar da za a yi shine takwas ga watan Ramadan wato rana asabar mai zuwa wanda ya daidai da 29 August 2009 wurin taron Ganji Gate Auditorium Kaduna sannan kuma za a fara ne insha Allah da karfe tara na safe zuwa karfe biyu in Allah ya sa da saboda haka akwai process wanda wajen kutan ku insha Allah ta'ala za a rarraba muku kuma manna inda kuka san mutane su fi taruwa so that kowa da kowa ma ana gayyata shi this one is also in English ka san kai hakuri kun san nan cibiya ce ta by the way, if a Muslim who is fasting falls asleep and experiences wet dream, would that in any way affect or invalidate his fasting? to kafin amsawa da turancin na yi bari na yi bayanin amsar da na yi ɗazin wataƙi za a bukaci hakan tambaya a kai mutum ne guda uku kuma suna tare biyu musulmi ne amma dai ba musulmi ba ne ko ya halatta wanda yake ba musulmin ba ya dinga dafa abinci yana ba su to dan uwa malam mai kuɗi yake sa musamman ma a wannan watan ramadan to magana ta wanda yake ba musulmi dafa maka abinci wannan ai ba wata damuwa ba ce kawai abin la'akari da shi shine ai kafa kafa saboda kasancewa su ba musulmi akwai yiwuwar ya haɗo maka gande-gande da kai baka sani ba wanda kuma wata ya ci karo da addinin ka. to da ka dan zauna lafiya ma kawai na kai ya dafa maka wani ba shi kenan ba to the second question whether somebody has a wet dream whether his own fasting is invalidated no if someone someone has a dream that he is having to do having something to do with a woman his wife for example and finally he becomes wet that one dream does not vitiate, does not invalidate, does not render his fasting null or void. His fasting is still there. His impact, okay, acceptable. The only thing is that he has to go and take birth. That's all, for the purpose of purification. But the fasting is intact like I have said, to Allah. to ya zai yi a shekar babu ne samu azuminsa mutum ya barci sai mafarki kuma mani ya fito masa to wannan fitowar maniyin bai bata masa azuminsa ba kun gane sai da kawai je ya wanka kuma azuminsa na insha Allah Allah ya samu dace malam assalamu alaikum mutum ne musulmi kuma yana dauke da azumin watan ramadan ya gaisa hannu da hannu da mace kafira to shi malam menene hukuncin wannan mutum da shi da azumin sa na wannan ramadan bai salam a gaskiya ba wanda ya samu azumin shi a gane ko dan mutum ya yi hannu da mace wanda take ba musulma ba dan haka takardar ta nuna kuma yana azumi azumin su ba wanda ya samu azumin shi sai dai in a dalilin wannan hannun wata sha'awa ta diro zuciyarsa har haka din ya kai ga fitan wani abu misali kabbara ko maziyi ko maniyi maziyi kan fito a dalilin sha'awa ya karama to nan ne ake da ta magana a kai sai a duba a ga to ai fitowar maziyin nan a dalilin din abin da dama Allah ya haramta ne domin hannu da mace haram ba matarka ba ba 'yarka ba ba mahaifiyarka ba mata goma sha bakwai aka haramta maka auren sha bakwai sha biyar ƙur'ani ya ambata biyun suna ta ƙara wanda suke ba za ka aure su ba misali to za ka yi hannu da su za ka yi hannu da mahaifiyarka za ka iya hannu da yar da ka haifa sauransu matar da ta shayar da kai nono ko da dai ba uwar ka ce amma kwastan maza ake ce mata misali za ta hannu da ita amma haka kawai mace ba su buɗe ba sa ba ka zo ka hannu da mace hara haramun haramun haram amma wannan bai ta azumin ka ba alhakin hannu na nan an rubuta kuma za a gani in baka tuba Allah ya kare shi kuma azumi in dai ba abin da ya haka din ya haifar shi kuma na nan abusa sadaka mutu alkhairi karkai haka din Allah ya kare matsalolin assalamu alaikum da Allah jama'a eh, daɗin bayani akan tambayoyin da ake rubutowa ga Allah a yi la'akari da cewa tambayoyi da zamu ansa a nan na farko idan ya danganci abin da malai karatu a kai number one number two idan ya shafi watan da muke ciki na ramadan number three shine general kuma ya danganci muhimmancin shi don Allah in za a rubuto tambaya a rubuto kuma ya kokari da Allah a rubuto guda daya ko da yake suna da wayo sai ga handwriting wajen guda biyar mutum ke biyar ya rubuta su don Allah ya kokari a ba wasu suma daman tambaya mun mun fahimta ko sannan kuma don Allah ko kwana nan buɗe na neman taimakon da mai ke saboda aikace-aikacen aikin Ramadan musamman abin sa tafsiri a talabijin gidan talabijin da sauransu da Allah ya kokari a taimaka assalamu alaikum malam da fatan kana da kana lafiya Allah ya sa haka amin mallan tambaya ta ta farko mutum ne yake sallan tarawih shin zai yi niyya gaba ɗaya ne ko daban-daban zai yi to ita niyya ai abin da ake ce niyya kuduri na zuci da zarar zuciyarka ta yi kuduri za ta yi abu kaza to wannan ake ce niyya ina ba gane ko saboda da zaran na zo masallaci zan yi sallar tarawih to ba sai ka ce na yi ne azumi abin nan tarawih raka kaza hmm. na yi na riga na sa asama a zuciyata zan sallaci tarawih kusan tarawih wasu sukan sallaci raka shirin misali kamar saudiya wasu sukan yi raka goma sha ko wasu sukan goma sha ɗaya amma abin da mu muka fahimta ya fi kusa da sunna insha Allah raka goma sha ɗaya tarawih uku wutar nau kenan sha daya amma wannan kuma baya kore don muna da shi ba da ne bane la'a kuma malamai suna cewa wata ne na kokari da himma amma muna fahimtar duk kokarin ka tsaya kan abin da suna ta ce illa iyaka kuma kar ka ainihin kawai sura fififif haka tsaya ki kokari ka ja dogayen surori saboda ka ina fahimci tambayar ka da kyau ka ce ne niyya za ka yi shi ah, kawai za ka ce akbar ba sai ka ce raka biyu sai ka sake niyya mana kawai ka sallar gaba da samu da shi assalamu alaikum wannan yarinya ce take da rashin lafiyan aljannu sai aljannu suka buge ta a ranar azumi har hankalinta ya gushe to malam ya mata azumin ta da farko dai muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga irin waɗannan mabota sharri ko da cikin aljannu akwai miyagu masu keta masu mugunta malamai suna cewa a barin baku wannan labarin aljannu suna shiga jikin mutane saboda dalilai ɗayan uku ko dai aljanu ya shiga jikin mutum dan adam saboda kawai mugunta kawai tsabar keta ce kawai saboda su suna ganin mu ta inda ba ma ganin su Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la rauna to akwai wannan dalili na biyu sukan shiga dan daukan fansa misali ko mutum ya gansu a wani wuri ya taka su malamin suka ce musamman da daddare mutum ya watsa ruwan zafi a dokin kofa akwai yiwuwar mutum ya watsa a kan jariran aljanu da suke shakatawa musamman a bayyuka da suka inda yawanci yan adam ba su abin da mutu akwai wannan sukan shiga saboda sa na uku wanda shi fi kabari sukan shiga jiki saboda soyayya shi ake cewa Allah ya akan ce aljanul akhir to wannan in saboda soyayya ne fa to akan ci kwakwa sai dai illa masha Allah Allah tsare mai kare mu to dangane da wannan baiwar Allah da aljanu suka doke ta Allah ya kare mu lokacin azumi har shi kenan ai dama ita shari'a inda hankali tukun ake daura maka ita inda balaga inda shi kansa musulunci kenan in ridda ba magana musulunci sai ka musulunta in babu hankali ya ba magana aljanu inda rashin balaga ba magana ta kalli taklifi ba ta gane to tunda idan aljanu suka daki mutum suka shafe shi dole hankali zai gushe ko zai gushe ba to shikenan sai a yi tafafa tuka ana mata addu'a ana rukuya har Allah ya bata lafiya to shikenan kaddara da aljanu suka doke ta har rana ta fadi da dawo ta ba hukuncin ta hukuncin mara lafiya ce ana binta rana ɗaya. idan an kare azumi sai ta rama Allah kare mu assalamu alaikum malam menene ingancin yin addu'a a cikin sujuda da harshen Hausa to babu dai yaran da Allah baya ci domin ya ce wani a cikin sura 30 daidai ya ce wani ayatin خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للآلمين yana daga ayar ubangiji halittar sama da ƙasa da kuma wato variations of your tongues misali bambancin yarrukan ku shi nan hausa kake ji fulatanci kanuri faransanci jamusanci kuma menene to amma kuma ɗazu wani ne wannan tambayar a waya ba sani ko shi zaki turowa ba ni abin da nace da shi idan kai addu'a da hausa ka samu maki biyar in kai da larabci maki talatin za ka samu kuma da ka sai ka je ka ba'a mun abin da shi ko dai ka zabi three marks ko five marks ko kuma nawa maki ashirin eh wani da gaske ai ko koyi larabci to ake ta kakare akwai turanci ko da wani faransanci larabci a ramar Allah ya bashi ba cewa da kai dan kai ba da gaban akwai in dai Allah ta'ala ga ba ka ba kai ko wani to amma wannan ya yi damuwa da ba karanta larabcin bai damu ba neman ilimin ba wai to ai da hausa iya to irin wannan ana jiye masa tsoro in yayi da hausan kila ma kibin ne in ma ya samu tun daga ne tun daga yanda yake in yi da arabiya ga yadda ya samu kenan yana yana kan kana da kishi in dai kana sallah yana ta kyau shi kenan ko fi dalika sallah da naka sun mutuna su so Allah ya samu dace assalamu alaikum malam wannan magana don Allah amin a bani amsanta don tada mai matuka wani malami na ji ya ce wato daren maulidi wato daren da aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi daren lailatul qadari daraja malam da Allah menene bayani akan wannan Allah ta'ala a cikin sura ta 49 aya ta farko ya bude wannan sura da wata magana mai karfin gaske yace ya ayyuhallazina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الإمام البيضاوي تفسير ذا يتاش فسر آية سيتي لا تقدموا أي لا تتقدموا kar ku yi azarbabi kada ku yi rawan gaban hantsi a gaban Allah da manzo ma'ana ku wuce gaban Allah saboda tsaba azarbabi da zaƙin baki ku faɗi ƙarya ku wuce gaban Allah ku faɗi magana ba ku da dalili masu azarbaɗi bisa da'awar son annabi suke wannan magana kuma kariya ne babu ayar qur'ani babu hadisi tsabagen kwakwalwa ne kawai to kuma a duniyar karatu in ka wannan magana ba sai a maka dariya ai idan ka ce daren maulidi ya fi daren kaza kaza duk da ce ka san ba gaskiya bane shishigi ne da wuce iyaka kuma Allah ya hana shishigi na fata an gane ko Allah ya tsare mu da son zuciya saboda in dai a duniyar karatu ne ba za ka yi kare wannan magana ba wallahi a duniyar karatu ba ka isa ka kare wannan magana ba in ka shiga duniyar ka ci barkace nan je ka ci barkacin ka gaba ɗaya amma wallahi in karatu ne ba ka isa ka kare ba amma wanda ya ce da kai laratul kadar ta fi wata dubu za a kare saboda Allah ne ya faɗa don ya ce lailatul qadri khairun da shi kowa ya kawo ana yanzu yanzu da ku kawo to ku kawo aya daya da mu da jihar ku kawo mu gani ne ko dai dariya yi ba shi da ma so ita da ƙarya take ai an gane ko ƙarya ka take mutum ya faɗa wannan yau da ya faɗa wannan Allah ya kare mai tsare mu Allah ya tsare mu da san zuciya ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba wallahi abun tausayi ne fatan mu kullum Allah shi da mu gaba daya kuma abun tsoron shi ne duk da kake tunanin cewa akan daidai kake kai kafa kafa ka dinga jin tsoro har sai lokacin da ka bar duniyar nan salin alin shi sa kake gani ba haushi yana wata addu'a mai kyau yakan ce Allah ya samu cika da imani wallahi magana ce mai kyau fa very important saboda cikawan nan is the case ka gani shi yasa magabata cikin tsoro suke kullum saboda ba sa ba kansu garanti Allah kare ah, assalamu alaikum jama'a masu kasar kasar da siri sun ce nau karatun da aka yi yau yana nan an hada insha Allah ta'ala kafin ku tafi gida ku nema ku saya wanda bai zo ba ku ba shi kyauta dari da ashirin kawai ah, assalamu alaikum malam ya dace mutum ya roki Allah amma ya ce don darajar annabi sallallahu alaihi wasallam to daɗin ta dai roƙon Allah sahabbai sun yi shi ma annabi ya koya mana sallallahu alaihi wasallam amma bai taba cewa ku roƙi Allah dan daraja ta ba bai taba faɗa ba ba wani sahabi da ya taba cewa dan darajar annabi Ba saboda kowane lafazi a matsayin ibada ne ita kuma ibada kai yadda annabi ya koyar kaga sharadin ibada uku ce sharadi na farko ya zama akwai umarni an ce kai na biyu ka yanda annabi ya karanta na uku ka yi ka ba wai dan kana neman yabo wani ba mm, kawai dan neman yardan Allah azza wa jal akan abin da kake yi saboda haka mutum ya addu'a ya ce dan dare Allah dan daraja zo kai min kaza wannan bid'a ne dan manzon Allah bai yi ba bai yi ba bai kuma ce ai ba in dai kana ganin son annabi saka yarda to san annabi ne ka tsaya inda ya ajiye ka a cikin umarni na aka san kana son annabi amma ka kirkiri abin da bai faɗa ba ka ai son annabi ne sai a to annabi ai ka fi shi ka fi sanin kanshi da kanshi ne sabai sun je fito musu yi ba kai daga na ka samu wannan na fatan gane ko duk wannan kurakurai ne amma ya halatta ka ce ya Allah dan san da kake ma annabi kai nan kaza to wannan ya halatta dalili malamin suka ce saboda san da Allah ke ma annabi sifa ne ya halatta ka roki Allah da kome sifarsa ko ka ce Allah dan da nake ma annabinka saboda san da kake ma annabi ibada ce kuma ibada wasila ce wabtahu ilayhi wasila kamar da ke cikin suratu al-ma'ida ina ba ta ku gane da kyau sauran wannan magana ba daidai bane abu gyara cikin sana'a to mu salati ga nasu الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين